Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. Ku rike da kyau muhawara studio Kalangu wani dandali ne na musanya tattaunawa ilmantarwa da fadakarwa ta hanyar gayyato ƙwararru da masu faɗa a ji domin kawo muku an saushi kan batutuwan da ke damuwar al'umma da ke da kuma nasaba da batutuwan yau da kullum da zamantakewar al'umma ta fano fannonin tattalin arziki, ilimi, muhalli, al'adu, siyasa da dai sauransu. Maharamu ta Sido Kalangu a yau za ta mai da hankali kan kokowar gargajiya a Nijar. Yaya za a kiyaye ci gaban wannan wasan gargajiya ta ƙasa idan akwai wata wasan gargajiya ta motsa jiki da 'yan Nijar suka fi sani to ba ta wuce kokowar gargajiya da ke gudana a kowace shekara ta hanyar kwarɓalar kokowa ta ƙasa da ke kasancewa wani ginshikin haɗin kan al'umma da kuma ƙungiyar kokowa ta ƙasa cewa da finilut take shiryawa wannan nau'in wasa ya ga wucewar 'yan kokowa da dama da suka faranta ran al'ummar Nijar sosai ta hanya yadda suka rika yin kokowa kuma da yadda suke ɗaura walki cikin shekarun 1975 ne kokowa ta fara samun sauye-sauye na farko da kasancewa a hukumance daga nan kuma kokowa ta zama wani dandalin da ke jan hankali sosai ta fuskar eh, gwagwarmaya kuɗi da kuma neman suna wata takaddama tsakanin gargajiya da zamani zamani da kuma suke tafiya tare fiye da ma rike ita al'adar kokowa ita kan kanta haka kuma an shigo da sabbin dokoki da suka hada da nauyin dan kokowa kimanta yawan nasarorin da ake samu domin ba da maki alkalanci da ke dogaro bisa wasannin fada na zamani cewa da jido da wasan dambe na zamani cewa da box waɗannan sauye-sauye da aka kawo ma kokowa na janyo mabambantan ra'ayoyi tsakanin wato masu goyon bayan kokowa ta asali ma'ana 'yan kokowa sukan kansu da kuma jama'a da kuma su masu adawa da suka kunshi masu horar da wasan kokowa da kuma ƙwararru hamma da mambobin ƙungiyar wasan kokowa ta ƙasa. A yau makomar kokowa ce ke cikin rudani da kuma suke janyo tambayoyi ta ɓangaren masu faɗa aji da kuma waɗanda abin ya shafa da kuma masu shar kokowa ta gargajiya. Domin tattauna wannan maudu'in mun samu zarafin a yayin rangadin da muka shirya na Mahawarar Sidiyo Kalangu a wurare daban-daban. hakan dai wannan rangadi ya kai mu a yankin zandar inda muka samu damar haɗuwa da wasu zarata ko in ce wasu zakarun 'yan kokowa guda biyu na yankin zandar ɗin wato bala haruna da kuma bala kaɗo kuma ba haka mun samu malam barka akuda wato masanin kokowa ta wayar tarho. To madala kamar yadda na gaya muku mu ta Sido Kalangu ta na mai da hankali game da kokuwar gargajiya a Nijar ya za a kiyaye da kuma ci gaban wannan kokuwa ta ƙasa. To bari in fara da Malam Barka wanda na tuntuɓa ta wayar tarho. Malam Barka ko za ka ba mu tarihin ka? Eh, Eh, to ni dai ni ne Malam Barka, ne na ƙasa na harka wasanni a na kokowa ta mu ta gargajiya da ta zamani duka. Kuma ni ne direkta technical na ƙasashen ECOWAS ƙasa goma sha biyar ta Sidiyahu kuma ba da daɗiya ba ƙungiyar duniya ta bani mukamin eh, technical director na wannan kokowa duka ta duniya ta ƙungiyar duniya. To tambayar da muke so mai a dunkule muna so ko ba mu cikakken bayani kan kokowar gargajiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar? To na gode kokowa galgajiya tana cikin wasanni namu na gargajiya eh, kamar dambe sarau mm. eh, su kuma dawaki duka dai wasanni da ka sani wanda aka sani da a masarauta ana yin su an akwai armi an akwai suna ko kuma an damana ta yi kyau musamman ma ita kokowa an damana ta yi kyau yara suka yi noma aka ci hatsi aka ci gero aka dau yauni sai a huta gari gari gari ana kai kwambala ana kokowa mm. ko ina wannan yanzu a kada su ko su kada su wuce su je wannan gari hakanan hakanan muka gada cikin wasannin mu na gargajiya amma an ka duba ko kowa ita duk Nijar ko ina cikin Nijar an kaje kowa ana yin ta ko baka yi ba ta wasa ka yi ta mm, faɗa. Haka. <laughs> To ka ɗauko batun sarakunan gargajiya Malam Barka shin eh, kana nufin cewa wato sarakunan gargajiya su ne suka himai da hankali kan kokowa ko koya ne? Yo ai nasara ma da ya tarda mu ya tarda mu da gargajiya wayan mu wannan na gargajiya duk tsari da a hannunsu yake kamun ma nasara ya zo a masarautoci duka nan ne komi yake duk tsari na mulki na da ai a masarauta yake hmm. to kuma da gwamnatin mu ta zo a minnan sansu sanken da za ta yi kokowa duka daga masarauta ta fara kuma har yanzu komi ake kaga sarakan nan namu na gargajiya sai sun zo duka tunda mun maida su dan mu ba abin daraja aka kara musu darajar su da Allah ya ba su aka maida duka wasanni har zuwa kowa a hannun gargajiya a halin yanzu wannan kasa ta mu ta Nijar idan ka duba matsayin koko kuwa ana ganin kawar ta ja da baya shin me ya kawo wannan matsala? Lalle ba matsala bace kuma matsala an nace ba matsala bace shi ka san komi na duniya an ya bunƙasa an kana tsammanin ko kai ka fara shi a duniya kuma kai dan sake abin zai zo wani wuri su shirya su zo su haye ka lalle ko da yake duk gwamnatin mu har yau gwamnatin mu ne yanzu ba gwamnatin da ya saki kokowa suna abin ta sau da kafa amma eh, an ka gane daga kokowa ita wanda da kake ga kamar ta birkice mu bata birkice mu ba tun da an ka dauki resultakin bana inda aka ce ana wasa kowace irin wasa cikin mutum goma sha biyu biyu ka zo saura ku biyu ne a bisa list ka san da an yi kokari wannan kokari abin da ya rage mu shi rishin bamu shirya ba cikin lokaci rishin kulawa ko ko dai eh to dan ku ana kula musu amma mun rage tsarin mu na shiri na'am mun so a ba mu lokaci a haɗa yan koko wannan namu mun so a gurza su a gurza su eh kamar yadda muke yi da an gurza su a da a yi ta huddawa hal a je a samu wanda za su wakilci ƙasar nan tamu ta Nijar a shirya su a fara shi a lokaci musu horo na duka gina jiki da abincin da zai gina jiki ana yi ana duba su da likita da komi duk wani kankanin malati a duba shi da likitoci ana tare an yi so a gyara zaman su a gyara kamun su na kokowa a gyara kamun kafa an ka kama haka za ka yi an yi so a shiga kwambala a kiraye mutane ba haka nan a ce ku zo kawai kwambala ito eh malam barka mutane suna cewa kokowa an sauya alhali idan ka dubi kasar senegal tana kokowar gargajiya ta ta kanta sannan kuma in ta zo harka kuka sai dawo ta yi harka kuka sai dawo to me yasa a nan Niger ba a yi an kamar da koda gasar kwamfala kokowa ce sai a yi ta da matakan tola ba ba haka bane mutane ba su gane bane Senegal kokowa da bugo su kuma sai ka yi kamun hudu a ƙasa gwiwa biyu hannu biyu ake kaye wannan tasu ta la gwiwa biyu da hannu guda mu ko tamu gwiwa biyu ne kawai mm. ina ina gamin su da ta tolak mu bar tamu ba tamu ma gyara ta muke domin da mutane sun ga kato iya da gwiwa shi ta shahi ƙasa kaɗan ko gwiwa hannu a ce an kada shi mutane suka nuna ce ba haka bane to yanzu da a ce sai an danne wani an ce sai an danne kamar mai kilo 60 ko 70 kaga sai ka da mai kilo 120 da hmm. to an da wannan tsarin an babu shi kaka mai kilo 60 zai ɗauki mai kilo 120 da har ya danne shi a ce tukun ya kada hmm. sai aka ce a to mun ba iya zuwa ta da yawo kan mu bata tsarin mu mu daga gargajiya mu ko mu kai gwiwa biyu namu gwiwa biyu ne gwiwa hannu guda ta kafa guda ko kuma gwiwa hannu biyu ko kuma gwiwa ta kafa guda biyu ba ɗaya bace da ta da yawo tace da yawo sai yi kamun gwiwa biyu hannu guda ko kuma hannu biyu gwiwa guda tukun ka tada ba dai bane mm. Mm. duka koko da tamu da tace da yawo da tace ne bakin inda aka je aka danne ka aka murje ka ka zo reren ko ka zo da ciki wannan a kowace kukuwa ta mm. duniya ai ka fa eh to lakse da yawo duka guda ce eh na kwatamta ko ke regular din mu ne sai yake da na da yawo an ka gane makin duk na da yawo da na sauransu daga regulmakin Niger ya huta a kasar nan ta Afirka wanda dai koko eh, koko gargajiya huddo regalama Nijar ce ta fara yin shi kuma ciki ne kowa yake shiga hatta Afrika ma da ake a sufurin kofofin kowa ya shiga a cin da mu muka yi sauran daga kundin Nijar ne ya huta dan shi ne muke cewa Nijar ita ce uwa kokowa ba ba ta ba wancan wanda suke na da kokowar su ce ta dadda ci gaba an kana so ka ci gaba ka huta kasashen waje ba ta tsaya a taka gargajiya a kakkaso kanka kai ka buɗe hanya inda wani zai shigo ka ƙara bunƙasa aikinka to shine a muka muka sauya gwiwa biyu da gwiwa hannu ta shahi yi ƙasa kaɗan ko gwiwa kafa a ce kafa yanzu shi ne aka ƙara mata gari aka ce to an ce an yi gwiwa biyu ta hannu ko gwiwa biyu ta kafa aka yi faduwa ga wani bambanci ma da aka kawo muna nan cikin gargajiyan mu. to malam barka idan na kwatanta yan kokowar senegal da yan kokowar niger yawancin yan kokowar nan ta mu suna kokawa kan rashin kula ta magabata da kuma yadda za a ba su damar su hiddo tuta niger a ƙasashen waje shin ya kake ganin wannan matsala da yan kokowa suke fuskanta ta zama ma rayuwa. wannan matsala ba matsala magabata ba ne na Nijar. Wace matsala ce? Kokowa ma da kansu akwai matsala. Wace kana zargi kokowa da matsala su ta kawo duka halin da suke ciki? To an kaga kasar Senegal zan baka dan bayani dan ka gane wani abu. Wannan tolar da kake ga ana shiryawa. Yanzu haka yau an kace karye hudu bakin ruwa ka ga kulab kulab ya kai talatin wanda tsohon yan kokowa ne suke suka shirya kayan su suke tafiya da wannan kulab gwamnati ba ruwanta da kawai kai an tare nan na kasa an ka can kake zuwa ka ɗauko ka ɗauko ka haɗa dai sai dai an zo ekip national ta ƙasa ko ba haka ba lokacin ne tukun gwamnati za ta hudda ta ce to gashi za ba ku wata uku ga miliyan kaza a je a shirya yaran nan da aka hmm. zaɓo cikin kulab tsohon sun kokowa suke su yakini balage su ga su dai da sunan su dai bombardier hmm. kowa iya da nashi daga shi hmm. kamar yanzu an ka ɗauki eh, shi bala haruna a iya da manyan yan kasuwa da suke jin to na buɗe filin wasa. to ai da mai yana da wannan santa ta horar da yara kokowa ai yana da ita a damagaran ko. wato an yaje magabata an sun baka hili ko ba haka ba mm. da wani taimako can kuma gwamnati sai ya kara ba mm. eh, to banna cewa babu laifin gwamnati a ita ma kungiya tana da nata laifi kowa dai da nashi abin nan ana iya bunkasawa amma sai masu hannu da shuni sun kama da kyau da kyau mm. ko da yake duk societe societe ta na Nijar alhamdulillah an muna harkar kokowa kaga wajen kokowa takobi suna zawwa to yanda suke zawwa wajen harkar kokowa kobi ya kamata an yi kulab kulab kamar irin na su Bala Haruna wanda. su dafa musu a tasharin yake a Senegal ba gwamnati ba ta ko kallon su ba ta yi. Amma an an yi ekip national sa hannu. To malam barka ya kake ganin makomar kokowa gargajiya a cikin wannan ƙasa ta mu. Makomar kokowa gargajiya sai an shirya ta a fara shiryo ta gyara ta daga magabata na ƙasa ba na wajen gwamnati ba na wajen ƙungiya. Dama an san da har yanzu ƙungiyar ƴan eh, eh. kokowa tana tangal-tangal ba a ce akwai ƙungiyar 'yan kokowa yanzu a hali yanzu. Eh to ba a ce babu kuma ƙungiyar 'yan kokowa akwai ƙungiya tun ita ta tsara tulak kuma mm. kowa ya gani. Oh, wannan kwamiti amma abin da nake so mhm. kamar kungiyoyi na district na league mm. su ma can a yi program a rika bambala don yan koko su tsaya an ana musu kwambala a gida bisa zuwa ko ina an an ce yau a kasuwar da kwaro ko a kasuwar gegini akwai kokowa duk yan koko ne nan zauwa za su yi yara samari a biyu a yi takara. daga nan gwani yake hudu daga nan kake ganin wani shine muke ta detection kake mm. ganin wani ka tsame shi a ce ai wurin kokowa kaza ita kungiyar ta ce ai mun ga wani yaro na wuri kaza a nemo wani da su haka aka yi Bisa ga zaguru zago shi ta fari ai haka aka samu shi wani kumandan ya yi kiran isa idi ne ya ce mai a ah, mun ga wani yaro fa gashi nan a zo a gwada shi bai taba ba wani zaɓe ba aka gan shi da fari to kaji cikin irin wannan kokowa ta ƙauye da mu ai an ana tsarin kokowa lokacin muna ƙasa a je a tamara sai mun yi eh, kasuwa kasuwa sun kai goma mun zaɓi kokowa yara matasa mu tara su wuri guda wannan aikin kungiya ne ba na gwamnati bane ko da yake lokacin gwamnati tana sa hannu ita ma to malam barka mun gode Allah saka da alheri amin amin Allah ya ba mu sa'a to mun gode malam barka bari in dawo a nan ɗakin magana bari in dawo kuma gare ka malam bala kaɗo wato yaya kuka yi taku kokuwar aikin mu dai kokuwa ce muka yi kuma aikin da muka yi ma na ta ne muka yi kawai tunda mutumin da kai wajen shekara arba'in cikin abu ya zan dai kuma a ƙari ya ƙari kuma ana ciki kuma shi kenan kawai an ƙari a zamanin ku yaya kokuwa take kasancewa ko zabuwa to mu saboda Allah da muke yi gaskiya sannan kokuwa ce ake ta gargajiya ba na sariya ba tunda tsakanin da mu sannan da muke ma albitir ɗaya ne kuma shi albitir kin nan bai da usur kenan ka gani gargajiya ce tambaye ka shirya ka shirya kawai sai gama kawai sai kuma kawai ta kallon bai babu wata abartsima babu wani kashedi kawai ko kowa ce za ku yi zungurkinta wanda ya dauka ya kada kawai daga hannun shi kawai ce shi ya kai kaga kenan ku ko gargajiya kenan to ana tahiya ana tahiya ta koma albitir biyu ta koma albitir uku yanzu a ce akwai wani albitir kauye wani santar tsaka a ce ana bada da abartisma a ce ana kashedi ana menene to abin duka ka gani yanzu an lalata shi kuma duka mun nuna musu ka ai haka nan harka kokowa ka ai haka nan abita kokowa a gargaje mu suka koma suka dauko kokowa waje suka kawo mu ita da me kokowa waje ka san shekarar da da ci takobi an yi wani zama a damagaran aka ce sanu su mela santa senegal sun dauko kokowa senegal yanzu abin da ake so ai kokowa ko an durkusa ba kayi bace mun ce to mu gaskiya wannan kokowa aka zo da magaran aka zama da ya kare rayuwa aka ce to daga baya za a tambaye dan magana ce ni zan magana aka tambaye ni ce ni ban yarda ba da haka kowace jihar an tambaye ta da nace ni ban yarda ba abin da sa ban yarda ba sannan yan kokotawa saboda Allah duka manya ne kuma duka abokan mu ne bai daya in ni a cikin jihar ta in wannan taushe wani kuma ni yara na ba su ba ba na ba su taushe kowa sannan nace musu ni ban yarda ba nace nace kuma mu tsakani da Allah a kokowa da ake Niger bai kamata ba har mu ko dan wata kokowa ta wata kasa kokowa galgajiya dai a zo Niger a ganta yadda ake yin ta kuma a ce hamuna kokowa ko dan wata kokowa mu kawo ta nan ana cewa wato komi ya je da zamani ita kokowar kankanta to yanzu dai zamani zamani ne yanzu kuma cikin muna zamanin ne amma mu kallasa kawai muke a yanzu tunda yanzu gashi an kori federation an sa gwamnati shi gwamnati shi ke kokowa an kire mu mu uku da ni da kadaɗe da kuran da sani mu mu hudu kenan aka kire mu aka macen da ali da na ruwa mu da aka magana da mu aka ce duk abin da za a yi inda za a yi kokowa kasa na tare da mu. zu ya kuke kallon ci gaban kokowa a cikin wannan kasa ta mutan jiyar idan an ka waiwaye yadda kuke ta a daɗin. babu ci gaba saboda Allah yanzu ta koma nasariya tunda yanzu sai in raba ma cikin kayayyukan da ake yi na da a yanzu sai a samu cikin kayi goma yanzu zama kayi takwas duka abin da ake yi na nasariya ne ake yi ba namu bane na gargajiya ita ba kokowa ta gargajiya ce aka ce ko wanda suka sa ta dade ta gargajiya suka sanya to ka gani amma yanzu na take gargajiya babu gargajiya tunda yan da sadda yanzu ake yi yanzu da muke kokowa a gadas a yanzu a yi wannan kokowa mu hudu ne aka rige mutum uku ne kidai ne kokowa da su muka kokowa ne da sarma da muka awa biyu da minti goma sha bakwai muna yi na kada shi da sahi maimakon a ce da kantu da hamidan su to su yi kokowa mara da suka ce ba su yarda ba da sa sunan mu da ni da kantu hamidan ya zo ya zabe ya dauko ni na kada shi da mareci ni da kantu sai da muka hutu hudu sai da ya kai ko na kama shi ban na kama shi ban sanin na kama ya eh, kama na ban na kama jini ɗaya ne kokowa da su to yanzu ta zama sariya ce kawai babu gargajiya to ba ka ganin an sauƙaƙa ba a cikin irin wannan kokowa ba saboda la babu zancen sauƙaƙa ai gargajiya aka ce a bi ta gargajiyan tanta amma yanzu kawai duk kokowa ta koma ta kuce yanzu kawai to yanzu ya kuke ganin za a sake maido da martaba kokowa a wannan ƙasa ta mu ba ku bari gane ba ku masu ilimi ce ba ku bari <laughs> ku ƙarfin mu yanzu kawai ko ku kwace kokowa sai da ko da ainihin ta a takarda a zancen a maido martaba kokowa a takarda ake yin ta kuma kaga su kansu sarakin gargajiya yanzu da suna sa baki ma in sun sa baki ma ba a yarda da magana su su ko su ne ruwayen kasa suke neman kowane dan kokowa to yanzu kuma abin da ya wuce na ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu idan an ka ga yanayin yan kokowa a halin da suke a da ko a da kwalliya ta biya kuɗin sabulu amma yanzu dai tukun dai abin da ana na ana yi tunda yanzu tsakani da Allah da Annabi a ce ana kokowa a nan Niger su aita da ja a ce an yi wata guda ma yan kokowa ana antar masu kowa a ga yadda yake tukun kana a san wa'anda za a dauka a sanya madalla amma a ce kawai sai dai a ce sun zo an kira yan kokowa kuma kowa a sa shi kawai kaga yan kokowa Senegal kullum kullum an tarmasi duk an wajen na kullum an tarmasi mu ko nan basi in ba wata kasa zaka ta kai kokowa ina ce kokowa ana to kuma so ana so a hita kunya ai ya kamata a ce kun ta can garin wani wani garin an kada ku kun taho gida da a zo garin ku a kada ku babu abin da ya wani abin kunya a zo gaban iyayen ku gaban ƴaƴan ku gaban matan ku a kada ku kuma a ce an yi karin ku kaga ba hin karfi bane ba lishin kula ne ya kawo haka bala haruna bare in dawo gare ka amma in magana sun ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi ni ne bala haruna tsohon dan kokowa na zandar yan kuma wani kuma kuma su ce champion da jamal ko kuma wani dan kokowa na niger wanda bakin iya abin da iya ya taka rawa ku zo gani a lokacin da yake to muna so mu san wannan tahirin yadda kuka tafiyar da kokowa a wancan lokaci lalle yadda muka tafiyar da kokowa nan tamu tunda lalle mu mun yi abin ya kai tsawon yanzu na kai shekara takwas kenan da barin kwako kuma ina da shekara ashirin a cikin wannan kokowa ya kasance gashi a tsawon shekara takwas ne an tarne na jihar da magaran ko ba gaskiya ba idan komai canza to abin da muke fata dai na sanya da mu da ku da magabatan mu wanda suke ganin wasu abubuwan suna canza duk kowa da kowa da yan kasa a bado hankali akan abin inda aga ya karkace a zo a gyara inda aga ya tafi daidai a bar shi anan sai abin ya ci gaba abin muke so yanzu ai kana kallon yanayin kokowa ta wannan lokaci shin lokacin da ku kuke yanta ya kake ganin ta idan ka ce ka kwatanta ta da wannan eh to lalle mun kaga lokacin da muka taso mana yan kokowa ko ba gaskiya babu babu wani di babu wani abartisma kenan in ka duka kokowa sai ta faɗi lalle in an ce galgajiya galgajiya ita galgajiya in akwai ta ba mu ki ba ko gaskiya ai mu kaga tamu ba a cewa a nauyi nauyi amma su yanzu da suka kawo suka ce a yi a koma kama a nasaranci kaga zawa ake a nauyi nauyi ko ba gaske ba kenan ni abin da nake so da mu tarne da tsahin yan kokowa da alƙalan wasa da jiri da kuma magabatan mu mu maido hankalin mu guri daya dan in mun maida hankalin mu guri daya abin nan mu dauke shi abin ne wanda yan ƙasa suke so sai abin ya zama daidai kada kuma ka kawo bambanci ka ce a ni wani ba dan jihata bane ba na san shi saboda duk da yake ba dan bane in ta kama mai hidda kunya sai hidda kunya tunda yanzu ya gashi ni lalle yan ana kokowa ta ƙasa jihar da magaran nake ma in kaman za a ta ƙasa kai ƙasa zan ma duka in za a ta jiha lalle jihar da magaran nake ma amma ga yau gashi darajar da nake ita ba wai saboda na ci takobi ne a jihar Damagara lalle a takobin da ci saboda jihar Damagara ina daraja amma ɗari bisa ɗari saukin duk yan an tafi da ni ina daga tutar Nijar kenan wanda ba dan Damagara ba ma tunda dan ƙasa ne dole ya ra'ayi na. Inda ni dai gashi na ta yi sidiyawo na yi shamfiyo da Afirka so shida kuma guda ne ɗaya tak babu yan Senegal ci wanda muka yi mu da sabon buru shi babu yan Senegal amma sauran nan duka kaf da yan Senegal lalle ban ce he mun ci farin ba amma individual he na ci kun shahara sosai wajen kokowa a gargajiyance din saboda ana ganin cewa ta gargajiya ita ce wadda ta ɗauka hankalin 'yan Nijar. Shin kake ganin wannan sauyi da aka kawo? Ban mu cewa ya yi ɓanna amma ina so da masu ikon mu da magabatan mu da jama'a wa yau an ci ana ko kowannan ta gargajiya kowa ya bado hankalin shi a gurin. To tunda ko kowa bado hankalin shi a gurin in ya kasance ma za mu yi ta nasarancen din amma da ta nasarancen amma ita ta gargajiya a keɓe ta gehen ta daban tunda 'yan ƙasa suna santa in za mu yi ta a bar mu yi ta yan kuma an zo ta nasarance din nan ko mutum nawa ake so a sanya a sanya wanda duk Allah bawa alhamdulillah amma da wannan ta gargajiya din nan ni ina kira ga yan kallo da kuma magabatan mu inda so samu ne a bar mu ita a yi ta a gargajiyarta eh lalle in an bar ta gargajiyarta alhamdulillah in kuma ana so a maida ta nasaran can kuma ita ma a keɓe mu ka gane ko tunda kowanne ana dauka akwai dan dan kilo 65 akwai dan 75 akwai dan 85 akwai gomiya 95 akwai sama da 100 kenan wannan ana iya tace su mutum goma ake so ashirin ake so ko ɗari ake so kowanne da nauyin shi in kowane nau katagori kowane katagori in za a same kuf yayi daidai amma ita dai wannan tamu ta gargajiya ni a nawa ra'ayin in so samu ne hisibillahi ban ki ba a yi wannan ta nasarancen nan saboda in an yi ta nasarancen an ci gaba tunda komai yana son ƙari inda ayan zai example gashi nan Senegal ana kokowa ya a irin tamu ko kuma ya zo su irin waccan tasu wadda take ta bugu ana sa manyan kuɗi ko ba gaskiya ba kaga ci gaba ne akai to mu ɗin ma muna so magabata mu wannan abin ya shahara magabata in suna so mu ma a yi mamu wannan ta nasarancen bala kan rayuwarka ta kokowa an san a eh, lokacin in ka hito filin kokowa wato hankalin mutane na tashi shin wannan ya wani al'amari yake lalle ni kam ba zan yaba kaina ba inda yau in na ce ma ni wani abu ne a cikin harkar kokowa kawan na yaba kaina ko ba gaskiya amma ba ni ba yan kallo da ku yan jarida ku za ku faɗi lalle a da lokacin da nake bala haruna tunda yanzu suna ne tunda yanzu ko an ce in je in yi ban iyawa lalle a da ba a cikin mu ba ban ɗauke ma kuwa ba a cikin mu in Nijar in za a da kasashen waje ma ni wallahi tallahi ban ce ba ka da ni ba da wannan na ka wannan fari amma wallahi da kowa he ina ganin kasa ba wai he amu yan Nijar lalle amu yan Nijar kaga lokacin da nake yaro ma zuwa nake kokuwa tun da na fara kaga dai zuwa na na farko a dosa ne na fara a doso ke ka da nishi shi da ko ne kayi biyar amma tun a wannan lokacin nan yan kokuwar da suka sani sun san kowa ne ne amma yan kallo ba sani ba muka taho dalla dalla muka tahi tawa ni da labo muka fi nan lalle a lokacin nan ma yan kallo ba san kowa ne ne ba amma yan kokowa sun san ni duk lokacin da yan mahito kaga kina abin da saba a gane ni ni in na zo ne kwana ɗaya a kada ni kinan kaga ba a san maka zo maradi kwana na guda ya kada ni maka zo zandar ran da muka fara mu da yan dosan muka yi masu goma da banza ko kwashe gari kuma aka kada ni muka wuce difa ran da muka fara mu da yan tawa ran da muhammadu ya kada ni kaga ba iya sani amma wanda zai kada ɗin ya san eh ya san kowa ne to akan ce kamar in kuna kowa ba ku bane ke kowa. shin gaskiya ce haka wallahi ni ne na aure kuma duk mutumin da ka sani akwai kan abin da zai yi wanda shi akan wannan abin za a san shi mu Allah ya sanya akan kokowa ne ya kasance a sanmu dan inda ba akan kokowa ne aka san haka ka san da ba haka ya kamata ka gamu kuma gaskiya ba amma a hakan ma alhamdulillah tunda yau in an ce ga bala haruna lalle bala haruna ba mai kuɗi ba ba wani mai iko ba ne hisi billahi amma duk zan da za a ce a hito cikin dubu a samu yan cikin kashi ɗari a samu kashi goma ya tara wanda suka sanni kuma ko da mutum bai sanni ba in aka ce bala haruna ya ce eh lalle dan ko nan da ya da kasan Nijar kunya kenan nan ma ni sai in yi hamdala gurin Allah tunda bayyayuwa sai in yi kira ga yan baya kuma namu na yanzu ina kira ga su ba kuma sai na jihar da ba duka na ƙasar Nijar su yi abin da ya wuce nawa alhamdulillah ni da ce za a yi ka za a samu wanda zai kai ko ya wuce ka eh to ni watan da nake kenan a samu wanda ya wuce da ya samu wanda ya wuce ni lalle ko da ba zai ci man wani ga dala biyar ba na san ni kasa ta ce ta ci gaba kuma na san aka tashi a ci a ai wani din nan na Nijar ne shine kuma ya kawo abu kaza ko ba gaskiya ba eh, bala ina so in tambaye ka duk cikin kukuwar da kake yi wato kukuwar ka da kai da labo mai kaho ta hijin hankali me yasa ta hijin hankali lalle ni da kaina in na ce labo mun yi kokowa daya biyu gaskiya na ya kuskure shi da kanshi Allah ya sanya ya riga mu gidan gaskiya ko ya ce ga kayakan da ya mani gaskiya bai iya ganiya ko in ce ga abin da na mai kayakan da ban iya ganiya amma Allah ya sanya da muke yin koko a nan Nijar kai ya mani amma ni ban kada shi ya kada ni a tawa mun yi final da shi ko mun zo a nan mata mai nan ma an sa mu shanu lokacin Alhaji Muhammad ni marganyi yana da rai amma ni mata mai eh, an sa wasu shanu na mun yi kokowa mu ya tara nan ma muka final ni da labo muka ci shanu na guda biyu aka sanya ya ci babban sa na ci karami lalle kai ya mani ana anan gaskiya hisi ban kada shi amma ka mu ba ne muka saba da labu mu mun saba da labu a Kano a wani guri ana ce mai kiss gadi duk wanda kaga ya shahara a can da muka shahara kuma lokacin nan gurin raba shi ne ake biyu ana cewa bangaren yamma da bangaren gabas mu muke gabas su labu suke yamma in ka zo in baka jin tsoron kowa sai ka koma gehe daban ka ga ina ne kake da abokan kokowa na kirki in baka jin tsoron kowa inda ka kana da abokan kokowa baka zuwa gurin sai ka in bangaren muke da abokan kokowa ka sai kuma bangaren su labu ka tsaya in bangaren su labu ke da abokan kokowa ka sai kuma gurin mu ka tsaya duk wanda ya zo in ya tsaya bangaren sa labo to na kada shi duk wanda ya zo in ya tsaya bangaren mu labo ya kada a nan ne mahagoge tun muna yan yara tun da ba a cewa bala haruna a lokacin nan ni ba haka ake cewa ba ake cewa ni suna na da ake cewa mai jan wando a lokacin nan kawai da ka ce mai jan wando an san ni ne ka suna na ni a can. mu dawo kan wannan kokowa idan ka dibeta yanayin kokowa ga ta wannan lokaci shin kana gana akwai makoma mai haske to lalle ba a zancen wai ko a ci adawa a dawo ai abin Dan yi kyau can kungiya ta yan kokowa an rushe ta kwamiti ne kana ganin wannan bai shafar ci gaban ma kokowa a cikin wannan kasa ta kwamiti lalle yana iya kokowa kuma bai iya kokowa tunda me sanya idan kamar mutum ne wanda aka zaba duk irin tunda ko kuka zabe shi ko kenan ko wani abu ya gitta ya zo dandana ya kashe wuta to ni kiran da gare ni isbillahi ban ki ba kowa za a sanya a sanya amma kuma nan a tsaya a duba dan wa daga an cewa babu federaso isbillahi zance ne yana da gyara amma ban ce ba sai an yi dole ba kuma mu duk wanda aka zaɓa fa muna bin shi kuma su da kansu 'yan kwamiti muna bin su amma ina so su rika dawowa baya suna yin shawara da duk wanda ya kamata a hidda mai alhakin shi a hidda mai ba wai alhaki ba an baka kuɗi ba in dai abu ya tashi na ƙasa an ya cancanta a ma magana a ma magana in bai cancanta a ma magana ba ya kyale ki bala nijar ta biya ka hakin ka layi ta biya ni me yasa na ce ta biya ni tunda Allah ya sa an san ni. kuma ka gane hoton lokacin da muka yi kowa ba ɗaya da yanzu kai ka san inda yanzu ne nake da wannan kokowa lalle kar ka ma ce a kokowa takobi a sidiyawo ma kawai da Allah ya san abin da zan samu lokacin da muka yi sidiyawo mu ba a bada kuɗi ko dala gaskiya ba a bada kani koko dai ana rubuta ciki abin bai kama ba ba fara ba da kuɗi ba tunda ba ni kaɗai ne ba ba su ma wa'ancan da suke zuwa ba ba kowa ba sai dai abin da ƙasar ka ta baka da shi za ka yi amfani ko ba gaskiya kenan ko ƙasar ka ƙasar ka ce in ta baka abu ka amsa in ba ta baka wa kaga dole ka zanna da haƙuri ko ba gaskiya ba yanzu kuwa ko ƙasar ka ta baka ko ba ta baka in dai kana da kokowa ka ma samu ko ba gaskiya to mu kuwa in ka gane kuma lokacin da muka ci takobban mu ni ne na fara cin mai tsada na ci na miliyan guda ko oh. daga baya na zo na ci na miliyan biyu ni ka gaban cin duka na miliyan biyu ne na ci guda biyu kenan lokacin ba irin yanzu kuma a yanzu ka ci takobi ma jihar ka ko bata baka komi ba kaga kenan akwai kamfana wanda za su baka ko ba gaskiya ba to ballantana ma in ka cin yan jihar ku dole su baka wani abu ko ba gaskiya ba kinan kaga lokaci ne yana canza yanzu an ce lokaci ya zo mu kuma namu ya ta ya kake kwatanta yan kokowar eh, senegal da ku eh, idan ka diba yanayin suke a yanayin ba ɗaya bane tunda ai abin da zaka duba ka duba mana haga mu da yan senegal din ma wa yanzu wanda muka kokowa da shi yan an ci zai ganna haka kai ka yadda? eh yasa ka ce haka ba ma ɗaya bane ba shi zai iya samun kayan a ce ni na samu miliyan guda shi yana iya samun ashirin ko talatin wannan ai garanti ne amma ba a kwanta tare ba a tashi tare mu da yan senegal akwai bambanci tsakanin tsakaninmu amma yanzu ne abin na mai yake yan armashi a lokacin lokacin da muka zanna cikin su lalle mu ana rike mu har tsawon kwana arba'in zuwa wata biyu gurin zama an tarma isbillahi amma ai duk da haka nan ma abin da za su samu mu da su ai akwai bambanci ko ba gaskiya na koma wajen magabata in har magabatan ba suna so ko kowa ta kuɗi irin wannan to kuma sai san daga sanda duk wanda ya kamata ya bada wani abu su ne za su iya kira to wani ga abin da ya kamata fa kai dan abin nan ya ci gaba amma wannan ba mu wannan kuma ba bangaren mu bane mu cewa za a yi wajen bada wani abu mu ba bangaren mu bane wajen bada wani abu ya shafi gwamnati ita ce mai ita ce wuka ita ke da wuka ita ke da nama ita ce za ta iya kamfanin nuka inda ko Senegal ai ba daga hannun gwamnati kuɗin suke hita ba akwai nuka wanda za a tsara ce kai sai kayi kaza ko kinan Bala Haruna bai iya tsara kamfani kaza ce yayi kaza Bala Haruna da sauran ka wajen kokowa tunda har yanzu dai da da nadi ka da saura yanzu ma ni dan kokowa ne a zaman da ake yanzu ma tunda ni har rayuwa ta ta kare a zaman dan kokowa ne har rayuwa ta ta kare a zaman dan kokowa ne kuma kokowa ɗari bisa ɗari yanzu sai in ce ta yi kaga tunda kaga example dai gashi ni na yi kokowa na kare na dawo ina zama ne. lalle akwai abubuwan da ya cancanta lokacin da ya kamata in same su ban same su ba da kuma na bari sai Allah kai na kan in same su kenan anan ma godiya zan yi haka ne bala haruna ka da dan senegal har kai masa kai biyu mutane suna sanin yaya wannan abu ya faru ka san a lokacin nan ma lalle a wannan lokacin abin da sa ne ko Allah ne sa ne wannan ko mara ganyi labo ne tunda ni duk in mun zo sai a ce ni gaskiya hisibiyallahi bana iya za ba in babu kuɗi to na mun ka zo sai a kore ni hinan ta abuja labo mai kaho yana yawo cikin gari a yamai sai ya da dirtar sport din mu leni leni ce wane bala ya tafi shi abuja sai ya ce mashi leni abin da nake so daga in dai kuna so a ta kunya a kirawa ne wannan wa da yake kare mutanen mu kullum bai wa ya zo yau ya kada ne? kuma gobe ya kada shi bai yi wa. ya ce ban cewa na zai kakka da shi ba amma wani ya kai ya ce balaruna ya yi kai leni ya ce a'a wane ya ce wallahi sai ya yi kai ranar ladi muna abuja mun yi kokowa kawai sai aka kira mai gida mu aka ce mu je ambasada da sahel litinin ka ce balaruna gida zaka an ce to ina da iya gida ce ban da kuɗin mota aka ce a wannan ba zance na bane ba dai ni ina tafiya ba aka ce to wannan baka da wata magana na ce to babu laifi aka mana sai fa sai maka taho daga Abuja sannan gaskiya hisi billah Isa Lami ne mana sadin mu kuma gaskiya hisi billah kaga lokacin babu waya amma duk abin da muka ce abin da tunda musamman da zaka ce kana son jika 20 ya baka biyar. ka kai baka isa ka ce ba ai ba to gaskiya hisi bai ya mu yanzu muna nan muna nan ana zama an tarma ana zama an tarma har yan Senegal suka zo kaga ba ni ba sani zan yi kokowa ba ne dai su gani a tele kawai muka zo gurin awo a gani ne kawai suka ce to lalle akwai aiki eh ai tunda suna gani na a tele gurin kokowa ta amma idan an zo gurin su dawo hisi gaba da ni ba dan da za a ko kamar an yi awo yau gobe za a yi kokowa Isa Lami zo sami mu da kanshi da man kai lahasan shine farjin na fidira su a lokacin nan ya ce to kun ga kokowa za a fara duk abin kuka tambayawa ne an yi maku nace amma mu yace kuma kai ne muka wakilta a bangaren yan kokowa nace eh wallahi ne yace to yanzu alhakin kokowa mun dora mashi tsakani ga Allah shi na dauka yace kai ta nemuwa nauyin ƙasar nan yanzu ku muka dora mashi nace ina sauraron ka nasara yace ni ba zan shiga in yi kokowa ba ku za ku shiga ku yi ce kuma kokowa ga yan yi sun zo kuma ga abin a gida ne yace duk ina sauraron ka to yanzu yanda nake so rabu duk wanda ya kai cikin ku a na man cewa zan ce ka gane ko sai ka jika 140 40 a lokacin nan mu ya ba mu biyar sai aka ba sauran jika 100 su takwas wanda ba su hawa aka ci to yanzu wannan kowa ya kun gado ku goma sha uku ko ya ci to duk da wanda ba sanya ba a kura kowa kuma shi kuma wanda da ya je kai a lokacin yana da jika hamsin to kaga mu lokacin nan in an ce mana da jika hamsin ai tashi hankali ya zo kawai mu gani yake an ba mu ta dukiya tai ta hankali yanzu muka zo ran na ne kai uku ba da ma kai uku hasan adam ya kai uku ya ka da mamman bashar aka ka dan buza su suka kai biyu kaga wannan kaman da wasa muka zo gida ya ce abinda da na baku a hiliwa ba zance shi bane ka wanda wasa mun zo gida aka kilgo ji kama 150 aka bamu ai ya muka dauki abin yi za ai aka sace komawa gari aka ce duk wanda ya kai jika 50 ba mu ga gurin yan single ba yanzu na je ne muka je muka kai goma kowa ya kai biyar kai biyu ka zo aka bamu ji kama 100 ka san ranar ladi kenan za mu yi final mu da yan single ko mi fara yan kip da individual da individual ko kawai muna zanne a gidanmu a estate kawai ga isa lami shi da farjin nan da rasu kawai muna kwankwanci aka ce mu tashi ga ministar maka tashi ya ce to dai can da ba a yi kokowa ba yanzu za a yi ta ka ce to muna sauraron kai gida ce yanzu a yi kokowa ya ce to yau wanda duk ya kai yana da jika ɗari amma in nawa na baka a hili wannan bai shahi ne ba in dai kai kai kawai kana da jika ɗari ga kenan babu zama ina zauwa dan sinigal kowa na gani cewa yake zai cinye ni ni kuma da ya ga na haka na ce to a nan Nijar ka zo nan kuma za ka bar abin nan yanzu muka kama kukuwa dan sinigan ta farko aka ce fara in kif za mamman bishar ya kayi dan buzu ya kayi Allah ina tsaye cikin yan kallon mu kaga dai mutanen mu ne yan Nijar ko ta ce wannan me za su yi da wannan mutanen ya za a yi wane ka da wannan mutumin yanzu da yake Allah shi ne da ikon shi kaga muna duka na kada shi ko Allah ina kada shi na gama Nasir ya miƙe aka kama shi aka yi zanna da na zo lalle yan kallo sun karanta man ɗari bisa ɗari maka tahi aka ce mu je mu huta muka sake zuwa muka huta aka maido mu aka ce kuma in zo in nemi kub na wani kaina ko shi ya nemi nashi kuma nan ma na kare shi a gyan ko ba da masu yi kai ko aka kada sun adamu kenan yanzu sai ya ce ni a ina ne nake ina nake yan tarma na ce a ENGS to yanzu nawa ne ake bani in ce a wannan ba zancen shi ne ko gaskiya hisi billahi in ce to babu laifi yanzu a lokacin nan kasan lalle mu abin an yi mamu ya kamata da mu can mai kwamba ni da shi mu mai kwamba ni da shi a can garin su ta miliyan talatin in ya kada ni yana da sha biyar in na kada shi yana da sha biyar to Allah bai yi ba Isbillahi Allah bibi amma ina kira ko yau wannan okazin ta samu wa'anda suke da hanyar su bari a je a yi dan Allah dan annabi su bari a je a yi ba a yin komai to a bari a je a yi tunda buɗe ne yanzu da an bari mun je mun yi wannan abin da yan bayan mu sun yi kishin abin ɗari bisa ɗari to yanzu wani in ya samu kuɗin nashi sai ya ci tsaye bacci shi ko baka isa ka samu kuɗin baka yi bacci ka je sama ba zai yi ba ni dai na ce ba ka samu kuɗin ka ba kai bacci ka ce kuma ka so lalle ka ci mutanen mu nan amma dai wa'annan mutanen yan ka bacci akwai aiki amma ba kai bacci ba Allah ya ci tashi inda ya ka ko ba gaskiya ba haka ne to bala kaɗo a cikin tarihin kokowar da ka yi kowace kokowa ta fi ƙayatar da kai na yi kokowa to amma kowace ni dai dole ce ta ƙayatar da ni to ba kamar kokowar da ne ta agadas na kasan sannan mun je abuja mun dawo da aka zo a gadar aka aje ni duka yan kokowa ta ko zo sake da magaran ba san kiba abuja ba ba da karhi an aje ni a banza a banza sai gashi na kada salma na kada hamidan muka tai kan tuka da ni ka gani kuma kokowa nan da muka yi da salma ina tsammanin shi wan shekara ma da ke tashi to ni Allah sanya da likita na ya kwana a mai saji yana mana allura har Allah ya kala na iya hitowa ni mane kokowa gaskiya sannan da likitan ka zaka ta yana kula da kai amma yanzu kawai eh, abinda za a yi kawai komi kawai shi ake yi kadai kawai ina so shi to ana cewa kokowa a lokacin na sai da wani kancil ko bokaye da malamai shari'a ne wannan. Wannan kancil ko wani dole ne a nemi kancil ko sannan. Ko yanzu ma ana yi da kancil ko amma ba kamar irin na da ba. Yi mana. Ina matsaloli ne kun ka taɓa cin karo da su a lokacin da kuke wannan kokowa. Ya an sha karo da matsaloli da yawa saboda Allah sai dai kawai tun da an riga abu da ya riga an yi shi ya wuce an shiga matsaloli da yawa tun da ni sadda na shiga kokowan nan kasan mun taɓa zuwa gazawa muna kokowa aka ce mu taimi kokowa tukubi ce kai gaskiya gaskiya banni shi dan buga shekara ne bari sannan mu da su da su dan mai da mu da dan mai bori muna yi to sai muka ki zawa na ce kai bani zuwa ni gaskiya na tsufa yanzu ba na yi kokko da kobi ba shikenan da muka sauka gidan magajin gari da shekara ta dawo aka yi ta doso muka sake biyowa gidan shi bai gane ni ba yau sai da na ce wata kobi sake zuwa gidan shi ne zo gidan shi ne iyalin shi alheri na ce ba wanka ne wanda ke ce magori ne sanan da bula da nake yawo malam bala haruna ganin mun zo ƙarshen wannan mahara tamu ina aka kwana ina ka tashi game da cibiyar horar da mata matasa kan kokowa. Inda aka kwana aka tashi yanzu zangama don don mai ikon da ke ƙasar nan tun daga 'yan siyasa abin da ya kawo masu tuni wa'anda dai maka sani lalle wannan abin su zan dora ma su zan dora ma Za ka dora musu me me yasa zan dora musu me za ka dora musu tunda santar din mu dai lalle an san na ƙasa ne ba an yi shi bane dan bala haruna tunda ba a ce bala haruna nan gurin an baka shi ko dan ka je kai gida ka zanna ko dan ka je ka sai da ka samu kuɗi abu ne na ƙasa kuma duk abin da ka iya akan shi kake kawo ma ƙasa ka gudunmuwa ni dai lallai na kokowa ce na yi ta hidda ne ni kuma akan na ci tsan kawo ma ƙasa ta gudunmuwa tunda akan ta aka sani kuma gaskiya ba kuma na yi shi bane nauni kadai kowa ma he yazo kenan kuma nan duka da ha gani da masu ci yanzu da wa'anda suka wuce babu wanda ba mu ɗauki dosan mu ba na santar ɗin mu muka kai mashi amma hisi bai lahi yanzu shiru ne wannan na ya kuka ga fuska wannan ɗari bisa ɗari na tallafa mu don wannan santar ɗin ya ci gaba. Ganin kam ya kawo haka. To na ɗora masa wannan layi. Shin ko kula ne na su ko ko dai batun kuɗi ne ba su. To yanzu kai kai kake da hanyar na shirya dose na kai ma to a duba ko ba ka yi ba akwai inda ya kamata ka tura mu a ko ko ba bangaren ka bane ko ba gaskiya ba kenan shine ce wannan abin ya danganta ɗaya daga masu iko yau kuma an ce idan hannu ɗaya bai ɗaukar ɗaki yau lalle lokacin minista ɗinmu Rahman saidu ne muka fara santar ɗin wannan go to kaga shi ya kama mu ɗari bisa ɗari tunda akwai lokacin da akwai wata ƙungiya UNESCO akwai wani minista ɗin ana ce Inusa Usainu ko wanda ya zanna UNESCO wallahi ya yi mamu hanya a lokacin nan UNESCO ta kama mamu ita idan ko bata da lafi ta kama mu ɗari bisa ɗari inda ta ba mu gudunmuwa ta miliyan goma da ɗan wani abu amma da kuɗin suka shigo gaskiya kai dai na san ba gansu ba to kai ka gansu ni ma ban gansu ba a wannan ko gurin wa kai ba gansu ba ni ma ban gansu ba da sunan cibiyar eh, ita wannan ta kokowa taka eh da sunan shi gaskiya kuma yau ko gurin wa na yanzu babu dura suke a ni dai ban gansu ba ta UNESCO gaskiya su bela inu sa sanin gaskiya shi mu wannan hanya amma lalle da abin ya shigo sai aka yi tawuliliya da mu gaskiya ba magaban kuma da na ce ma ya danganta ga magabata tunda abin ba nawa ne? abu ne na ƙasa ko kenan ni dai na tsara dan abin ya ci gaba kenan lalle in na je na nemi gudunmuwa ba ni zaka kalla ba ƙasa zaka duba to wasu yan mun tambaye su gudunmuwa gani za su yi ka wani za su ba mu ne dan mu je mu ci tuwo yanzu wannan santa akwai ta santar akwai shi hayyo ha gobe ta kike ta yadda harkokin ta kuɗin shiga ta domin da muka yi shekara uku cicip muna da buran mu a zandar a ara muna kuma da shi a yamai kuma a ara amma a nan da magaran muke ɗauke da yara amma shekarar na uku mu ne ke ɗauke da yaran mu kankana gaskiya shiru ne mu ke dauke da yaran kankana sidiyawo an yi wata sidiyawo anan ta ba mu kaya ta ba mu kaya gudunmuwa ta mu ba yara kowa ya gansa an daga su a haram ta yamai aka kuma ba mu su lalle wannan an ba mu su an ce mu je mu sanya mu yaran mu to kenan ku tun da har wata ƙasa. ta ba mu wannan gudunmuwa ko kenan ya kamata su ma magabatan mu su kula ko da murne a yi man wannan gurin ko da katange shi ne a yi mu mun ja ruwa man kai mai ko yanzu mun samu yan dakunan mun sa mun yi ko yanzu kata da magara yan kata can hanyar likita wannan ta haihuwa hanyar magariya zaka iske ga gurin nan ga daki na manya andar mun kuma ja ruwa mun kai amma hisibillahi har yanzu ba a samu magabacin da zai ce a'a tsuwa ne bari ni in ba da gudunmuwa ta wannan gurin naku ko da tange shi a yi to amma ina bara tun daga kan fireme minister kan shugaban kasa Muhammadu Iso ina so ya ji wannan magana dan Allah ya kama mamu ko da katange gurin nan a yi. mu in an katange shi tun da yanzu shine ke ci yanzu yayi ko tsawa ne a katange mamu shi mu alhamdulillahi za mu zanna a lokacin shi ne za mu ci an yi wannan guri an katange shi kenan kuma a wannan lokacin mu kuma abu ya rage namu mu in muna da gurin namu ne namu na kanmu wanda za mu horar da yara mu sanya su mu ba su tarbiyya kenan duk wani alhakin kokowa ba bangaren kuɗi ba yana ƙarƙashin mu za a cewa wannan cibiya taku ta taɓa horar da 'yan kokowa da kuma so ka yi kwambala ya wuce wai in ka gane ai akwai lokacin da muka shekara biyu muna yin kwambala ta ƙasa ma da wannan 'yan kokowa mun je maraɗi kowace jiha da muka ce ta kawo mu yaro goma aka kawo su kuma aka ci kuf a maraɗi. gaji ɗaya lokacin wani yaro da ke tawaye ci kuf ɗin mun talabere muka ce kowace jiha ta kawo mu dan kokowa goma kuma suka kawo mu dan kokowa aka hada da yaran santar dinmu kuma yaran namu shi ya ci yaran namu kuma anan garin yake nan ka da zaki yake a talabiyar shi shi din amma gaskiya hisi lahi daga nan sai abin ya shiru to tunda ma ga mu ba mu da karhin yin wani abin kullum kenan dole mu tsaya amma wai ba mun bari bane ba muna nan ko mun zuwa magabata ido su kama kenan shi yasa kaji na ɗebo ta duka na ci to yanzu tun daga kan premier minister president dan assembly shugaban kasa Muhammadu Isu da Allah ya duba akan wannan santar namu tunda shi mutum ne mai son kokowa dan Allah dan annabi wannan magana kada ka yi ta bai ji ta ba shi na gani mutum ne mai son kokowa a lokacin lokacin nan nashi muna so santar ɗin namu ya zama wani abu tunda tun lokacin nan yana zama adawa mun ɗauki takardunmu mun kai mun jimka mai hannu da hannu duka wannan manyan kowannen su tun kana iko tun baka iko mun ɗauka mun kai kofi mun jimka ma ka gane ko firjinan ɗan ansambile haka firayim minister da kanshi tunda mu sha za a mu je mu ɗauki randabu mu gaskiya ba zuwa ba za mu mu ɗauki randabu hisbillahi mu kaga ko gobe an manta hiya mai in muka zo muka tsaya ko gidan shi gaskiya hisbillahi in ya ga mun kawai cewa zai fi na su kenan yanda mutanen suke da san abin nan kuma duk inda aka yi kokowa sai sun zo ko to wannan nauyin na dora maku shi na dora masu ku faɗi za ku yi su ji su kuma a yanzu su za su faɗi a ji to ga zandar sabuwa za a yi a da ina so ko a cikin zandar sabuwa a ku ɗin maciki. To madalla masu sauran studio kalangu duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan mahara tamu ta studio kalangu wace ta mai da hankali kan kokowar gargajiya a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar kaka za a kiyaye ta da kuma ci gabanta abin da za a riƙewa a dunkule shine dukkan wanda suka ba da ra'ayoyin nasu sun nuna cewa yana da kyau wato kokowar gargajiya a ci gaba da yanta kuma ba zai hana ba a yi yi amfani da zamani ta da sabbin dokoki domin wata dama ce ta ƙara haɗa kan al'umman Nijar. Kun ji a cikin wannan muhawara mun gayyato Malam Bala Kaɗo wato tsohon zakaran kokowa na yankin Zandar da kuma Bala Haruna shi ma tsohon gwarzo kuma tsohon zakara na yankin Zandar da kuma Malam Barka Akoda masanin kokowa gargajiya a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Duka a madadin waɗannan baƙi da muka tattauna da su da Malam Sani wanda ya haɗa ni da da ku akan injin neman ma'adan ki ce da ku sau na lokaci idan Allah kai mu huta lafiya.